da ke unguwar kofar wanda a cikin birnin kano a wannan yammaci na ranar laraba wanda yake sha biyar ga watan ramadana hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya mun haɗa wannan masallaci na mai albarka don ci gaba da a don ci gaba da karatun mu tafsirin alqur'ani mai girma da muka saba gabatarwa a cikin wata ramadan wanda jiya mun tsaya ƙarshen aya ta shida a cikin wannan sura mai albarka suratul nisa آه، قبل الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وجدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله عصيبا يوكم الله مكاش برقم آية تبقي قدم لا تعالى للرجال نسيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نسيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كفر نصيبا مفروضا فاطمة الله تعالى كتاب قرن جديد مفصل جديد من جمع كتاب أي شيء جديد أما قاطع النظام قرن تنبيع إذا تنبيع تفرقوا wannan yake na ji kaci wannan ayar daidai take da inna Allah ala kulli shay'in qadir wato inna Allah kana alaikum raqiba sai ce ne bayan haka ina kan ƙarin bayani duba da hadisin da ya ce wa nahnu aqrabu ilayka min hamil warid wannan ba ba aya bace ونعم أقرب إليه من حمل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال بعيد بيت ما يكتب من كل إلا لوين رسول الله إذا كنا نبتا نجد إلا شيء جيد إن الله على كل شيء حيث لا يتشكر ولكن إذا ونفق أقوله فلا وإن هل حكا نفق أقوله abin da nake shi ne ina inna la kana alaikum rakiba dai yake da wallahu ala kulli shay'in shahid haka nake so nace in ma na tsoro cin to kuskure ne wannan shi ne daidai Na ce wannan aya tana daidai da wallahu ala kulli shay'in shahid domin rasul shi ne wanda yake halarce yake kiyaye dukkan ayyukan da kuke yi to kuma haka shahid ma shi ne wanda yake halarce yake mutunatin duk abin da kuke yi na haka abin da nake nufi daidai suke da ayar wallahu ala kulli shay'in shahid a cikin suratul al-buruj wannan tsarin bayani shine Allah yana tuna ma kusancinka da shi ta fuskar iliminka da jinsa da ganinka shi sa yake muna da mafi kusanci da shi sama da igiyar mana jijiyar wuyansa wannan to Allah ya fi kusanci da kai sama da wannan jijiyar muna gane da iliminsa da jinsa da ganinsa da haka ba ka tsere wa Allah mai tambaya ta ƙarshe shi abin da ya tambaya shi ne shi yakan je wani gari noma in ya je garin noma sai yake biya wa ɗan garin karatu musamman yaran in ya biya masu karatu in zo zai tafi malamin garin sai ce kowa ɗan abin da yake da shi ya kawo a bawa malamin da ya karantar da su to shi tunanin tun da na yi magana akan kan gululi a cikin suratu ali imran to shi ma wannan gululi ne wannan ba gululi ba wannan insani wannan insani suka ma a matsayin ka karantar da su da ba dinga ko kai ba in jinga ko kai wannan ya dawo kan maganganun malamai lokaci cewa shin ya halatta a karɓi lada a karantar da Qur'ani ko ya halatta ba ya ƙarshe ne ya halatta ya karɓi da karantar da alƙur'ani an gane amma wancan isani ne naka isani aka ma saboda sun yaba da abin karantar da suna alƙur'ani shi kuma malamin ke ganin ya kamata a ma wani wannan ba wani responsibility bane da gwamnati a kanka shi ma abin da ya sa na gwamnati za a yanka ma albashi da alawansu da komai sannan kuma ka je ka rinka karɓar na mutane ko ka rinka karɓar na gwamnati a nan ya zama haka wallahu ta'ala alam arma ta Allah ta'ala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا نعم الله تبارك وتعالى يقول للرجال نسيب مما ترك الوالدان والأقربون ما لم تسوري سنة كاوة ta وأن wannan دون domin tabbatar da كان kokarin fassara آية وأن wannan ibn jarir al-sabari ya kawo ta a cikin littafin sa na tafsiri daga ikrima kamar yadda al-wahidi ya kawo a cikin asbabun nuzul aka dai kissa ta zo a cikin littafin al-isaba fi ma'rifati sahaba to wannan kissa abinda malamai suke bayan Allah ya ambaci haƙoƙin marayu sai kuma yake so ya sadar da magana zuwa ga babu sannan wani aya ta sauka ne akan aus ibn sabit al-ansari aus ibn al-ansari ya mutu ya bar matarsa ana kiranta ummu kudda wannan shi ne sunanta to ya bar a matsayin za ta gaje shi sannan wa salata banatin lahu minha sannan ya bar ƴaƴa guda uku mata waɗanda tare suka haife su da umu hujja to da haka bayan yaron sai wani yaro ko wani mutane guda biyu wanda kuma su ibna annul majlisi shi mara mamacin yana da annu yana ɗan uwan mahaifi da haka ya san wannan ɗan uwan mahaifi na shiga guda biyu kazin kazin brothers ɗinsa ne da suka tashi ana kiransu suwaid da kuma arfaja sai sunansa dai sai sunansa arfaja da aka ce ka karɓe mun dukiyar ba su ba wa matar ba su ba wa ƴaƴan ba saboda sun kasance a jahiliya su ba a ba wa mata gado ba wa ƙaramin yaro gado ko da namiji har ma suna cewa la yi uqa illa man qatala ala zuhuri al-khayr ba wanda ake ba wa gado sai wanda ke wa kan duke je yaki wa ta'ana bin ruma kuma yakan iya kai suka da mashi akan abokan gaba wa gara bisan kuma yakan iya misalar takobi da haka fa zakar ummu mukujja zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fada'ahuma ummu mukujja da yake kara gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zalika ya kira su da ya kira su tambaye su suka ce ya ma'aikin Allah ai ɗan da ke ka ɗan da ke ka amma da su ba a hawa doki ba ka fafata da abokan gaba ya za a ba su gado sai manzala ta kalma ke cewa to ku tafi har sai wato na duba wannan al'amari nan ke sai Allah ya saukar da wannan aya wannan aya ta lirrijali nasibun mimma taraka alwalidan wal aqrabun yadda malamai na cewa wannan kissa mursala ce amma dai babu a fi da ita dan a fahimci da aya take sai ce bil mizani nasibun mimma taraka alwalidan wal aqrabun ma'ana rabo na musamman yana tabbata ga mazaje mimma taraka alwalidan wal aqrabun na daga abin da iyaye suka bari da kuma dangi mafiya kusanci ma'ana mutum zai gada daga wajen iyayensa da kuma danginsa mafiya kusanci wanda shari'a ta lissafa a matsayin wannan ka iya gada dukiyarsu muna gana an kira shi da rabo na musamman saboda mai Allah ne ya tsara cewa a ba wa na kaza sannan wani misa da sibin mimma taraka alwalidani wal asabu haka mata suna da wani rabo na musamman daga abin da iyayensu suka bari guda biyu wal aqrabun da kuma dangin su mafiya kusanci ma kallal min aw aukasa shin wannan abin an kaɗan ne ita dukiyar ɗan kaɗan ce ko kuma mai yawa ce Allah ce nasibin makruda rabo ne wanda aka rarraba shi aka bawa kowa na to wannan shine Allah madaukin sarki sai ya ba su wannan rabo a matsayin nasu cewa idan aka rasu ba kamar an rushe aƙidar jahiliya ta cewa ba a ba wa mata ba a ba ƙananan yara gado har ma malamai suna ganin cewa ai yara ƙanana su ne suka fi cancantar ma da ba su gado domin su ne su ne da ake da mai take cikin hatsari da bukatar wani kuma wannan ayar ta ai ta nuna yadda za a gaji dangi kuma dangin masu ya kusanci sannan ayar ta nuna cewa kowa yana da rabo mai girma shi ta za ka cewa ko sadaka za ka ba kan ka so ka danginka saboda ita wannan akwai ga kyauta ga kuma zumunci muna gana shi yasa lokacin da Abu kala hadin kusa da gonarsa ya bayar da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ij'alha fi fuqara'i al-aqari wannan gonar ta bayar da ita ga ɗan uwanka talakawa la ta faj'alaha li Hassan wa Ubay sai ba Hassan Hassan da kuma Ubay muna gana ana tsammani da kansa yake cewa wa kana aqraba ilayhi minni su sun fi ni kusanci zuwa gare shi ta ya dace na kan za ka wata kyauta ko sadaka to kan ba kula da ka wannan iya daga cikin abin da muka rasa sai mutum da su da neman suna amma ɗanka wato wato wanda ko kan ka baya samun komai da gare shi amma na waje kuma suna samun wani abu da gare shi ka ga wannan ba daidai ne to wannan aya ta tabbatar da cewa kowa yana da rabo kowa yana da rabo shi sa malam ka kasir ke cewa aljami'u fihi sawa'un fi hukmillahi ta'ala da mata da maza duk ɗaya ne a cikin hukuncin Allah yastawuna fi aslil wirasa a asalin gadon duka suna da gaske sun yi daidai da daidai kowa umarni da daidai shi ne kowa zai gado amma sai ce wa in tafawatu bi hasabi ma fardallahu li kullin minhum ko da da cewa sun bambanta wani ya wuce wani saboda abin da Allah ya karnata cewa abawa ne abawa ne بما yuzi bihi ila al من min او زوجيه او zawjiyatin aw walad salloli na da alaka da mijin ta hanyar dangantaka wani ta hanyar aure wani ta hanyar to duk da Allah maɗaukin sarki ce a ba wa kowa kagar ta aƙida ta da ake cewa mata ba ƙananan yara ba wannan ba gaskiya ba addinin musulunci ya zo rushe yi mata wannan data. shi sa musulunci yana mata data da yawa amma turai wani mace da sai da ga mata wani musulunci ya tauye musu yanzu misali zamanin jahiliya in an haifo mutum ya mace tura ya yi kar a ganshi saboda an haifan mai yana takaitacciya za a gidansa ya wulakanta da ka san yau idan yar mutum ce cikin shege ake ɓoyewa in ta sani ake shiga kunya to haka suke yi a lokacin da aka haifa musu ya mata wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa يتوارى من الكون بسوء ما بشر به أن يمسكه على كون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكم الله يتي ذات ذاك ولي بشارة أتشنس هي أتشن أبو خمسة أتشنسي أما هو يا هذا يفهم شيء يقول أنا يجي السرق من يطاقل يسجد أموا يمرا فارق نامي يبنجي ويا ما بقى يتمتع نتنش كما يريد أن يكون أولاد أنت جرد يتمتع da aka ce binne ‘ya'ya mata shi ta Allah ce wa idan ma'udatu su ilar da ayi zambin ukila duk yarinyar da aka binne ta saboda a matsayin ta da ‘ya mace to Allah zai tambaye ta ita zai tambaya me kika ka kashe ta har ta zake ba abin da to daga nan Allah zai hukunci shi ta mutunci yana wa'adin binne ‘ya'ya mata wannan haramun to shi ne gasar da musulunci ya musu da fa zamanin jahiliya idan mahaifinki na da mata kamar ɗari ko ɗari biyu ko sama da haka ko ƙasa da haka to in ya mutu kayan gado su suke zama ƙaddara yana da mata goma aka raba ƴaƴansa gado wacce kaɗai ba za ka karɓe ke ka je ka ringa mu'amala aure ita wuce mahaifiyar da ta haife ka amma za ka iya mu'amala da kishiyarta amma Allah ya saukar da ayatu wala tanfi'u ma nakaha aba'ukum min an misali illa ma qad innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila har Allah ya sa narkon da ke cikin wannan ya kuma narkon zina dan zina Allah ta wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wannan kuma من النساء إلا ما قد إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا لعل أهل وجه أما إذا أزامن النساء فأنا قد أي وقت من كان دو ومن كان دو بيتا ta kana ma yake yake take fitsari a kwalba in da jike ne da mace na mutum a ɗin bane dalilin biyu cin asalin halitta Allah ya fi ta namiji a kan wale ta zakar kal'unsa na biyu namiji shi yake ciyar da dukiyarsa ga mace za a ga namiji yana kashe mutu kuma yana girma mata amma duk da ka sake mutu ya kashe makunci ba za su girma mata شيتا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ذاك نمد مين اكو زما نمد اجرنسا يا ذا تشوا شي ني تشي سوبن اجدا اما ما فات ني تشي تشي مسؤول با هذا المدن من شتان كل شتان من اول جاي شيتا انا كلمه ذاك اورا بدورا ذاك ما هي سياسه ان ان بي سي ما هي سياسه اوتوريتي ان ذاك ما ما ذاك اكيد شي saboda mutuwar zuciya to ya kamata ya kamata su cewa addinin mutunci karrama su mutunta su hatta hijabi da ake propaganda cewa wai hijabi sauyi musu haƙƙi a nan ma karramawa ce na farko dai wanda sa ce mata guda biyu masu mata guda biyu قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن wala da wa kana lahu ghafurur rahima daga matar annabi sai yar annabi sai mu'mina sannan kuma duk abin da yake mai daraja ko shi ake yanzu al'aura ka daga tana daraja ba wani mutum ya kai da shi kawai zama al'aura a banza saboda suna da kima suna daraja kullum ka saboda suna da kima da daraja suna nan abu ne. ba za ka zo cikin nan majalisin tafsirin Qur'ani ba da ajin mu'mini ne wurin ga mutum nawa nake da shi ka koyo kayan ka aje duk wani abu mai kyau koyo shi ake to musamman jikin ke yana da kima yana da daraja sai aka ce ta koyi kar wanda ya zuwa wannan bikin sai wanda ya kawo iyayensa suka haɗu da iyayenta ya biya kuɗi sannan shi ne zai iya gani yana karran mata mutum ta amma sai su musulunci ne yawa Allah ta'ala shaidu shi ta Allah ga mata suna shiga midiya su dinga abin da bai kamata ba yanzu mata har hauka yan gwamnati mata akwai yan siyasa ka gama su ta shigo gidan rediyo suna rashin tarbiyya ka gama ta shigo gidan tana rashin tana rashin tarbiyya Allah ta wa kanna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati ula ku zauna a gidajen duk mace yar gada tana cikin gida duk wanda ka gani a waje ko me take da shi ba ta da bambanci da bure da aleda amma cikiyar mace mai amsa sunan mace to tana cikin gida a ɗaki tana cikin gida a cikin gidanka ba ta fita sai da dalili ba ta fita sai da dalili amma duk mutum da za a ga tana ta fita lokacin da ta ga dama ta dawo lokacin da ga dama wannan ba ta da bambanci da buredin da yake cikin leda musulunci kalmar masu yake ya mutunta su ya kimanta su muna gana Allah ta'ala shi da musu Allah ta'ala ce wa idza hadara al-qismata ulul qurba ya yatama wal mataki idan ma'abota dangantaka da mamaci muna gane ha, da kuma wasu marayu sannan da waɗansu miskinai talaka wanda ba su shi suka halittu lokacin da za a yi rabon gaza, to Allah tabaraka wa ta'ala sai ce farzuquhum minhu daga cikin dukiyar ku dan san musu wala bayan wannan kuma wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku gaya musu magana magana mai daɗi magana ta dace da shari'a lalle ku gaya musu magana magana ta dace da shari'a shine wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku gaya musu magana magana wacce take ta dace da shari'a shi ka sa'id ibn jubair yake cewa in ka ba ku abin da zaka ce musu shi ne Allah ya nufa albarka a cikin wannan abin da aka ba ku muna gana kai mu da addu'a mai kyau shi ne kaulin ma'rufa to wannan ayar tana magana akan abin da za a ba bawa wanda suka halarci rabon gado tana magana akan waɗanda suka halarci rabon gado ne za a ba su shari'a ta nuna lalle a ba su wani abu shi sa nan malam yake bayyana Allah ta'ala anna man lam yastahiq man lam yastahiq shay'an man lam yastahiq shay'an insan wa hadar al-isma duk wanda bai cancanci wani abu kuma ya halarci lokacin da aka yi wannan rabu wa kana min al-aqarib aw yatama wal fuqara alladhina la yarithuna sannan ko ina cikin makusanta ko marayu ko talaka da ba da komai to lalle za a dan ba su wani abu muna gana ko da ɗan kaɗan za a ɗauka a ba su to wannan ayar wanda da cikin malamai suka ce aya ce muhkama in an ce muhkama tana nan tana aiki hanyar. yanzu in tana nan tana aiki hanyar, yanzu idan aka kawo aka raba ga waɗansu da suka zo rabon amma su ba su da aiki a ciki kuma ko dai ta ne ko marayu ne ko talakawa da kaga za a ɗauka a ba su wannan ayar idan mun ce da ita muhkama ce idan mun ce an shafe ta to kaga yanzu wannan ayar za ta aiki kenan shi sama ne yace wa zakara jama'atu min ahli ilmi wata jama'a daga cikin malamai na ilimi sai da sai innaha mansukhatun wannan ayar an shafe ta na ka bala ku zo da bangare yanzu kawai ku ce gana fakire da dangi da waye da sauransu وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم wannan mafiya daga cikin fakihai da malik da shafi da abu anifa da ahmad ibn hanbal kamar yadda ibn kasir ya faɗa cewa wannan shine mazhabinsu mana gane ma'ana idan hadara haula il fuqara idan annan talakawan suka zo min al qarabati da dangi alladina la yarithuna wadanda ba za su yin gado ba to a ba su amma kan cin malamai suka ce a'a ba za a ba su mana gane da haka in ki zama mu kama, za a ba su in ta zama sukiya ba za a ba su ba muna gana amma wasu da cikin malamai suka ce wannan maganar wannan ayar tana nufin a hukunci har yanzu wanda suka wannan magana shi ne abdullahi abbas kamar yadda yake cikin tafsirin ibnu jarir bin sabari sannan jama'a daga yawa daga cikin tabi'in irin su urwatu Ibn zubair duk sun faɗi wannan da yin su abu musa al-ash'ari suka ce wannan ayar tana nan tana aiki amma a wata magana ce abdullahi dan abbas ta ce ba ta aiki haka sai shi ne musayyib shi ma ka faɗa ce na saka ha ayatul mirasi wal wasiya ayat da ke magana akan mirasi da wasiya ta shafi wannan muna gane ha amma dai zan ci mafi inganci wannan aya har tana aiki kuma haka imam bukhari ya rawaito daga abdullahi dan abbas muna gane haka yi mutu daga abdullahi ɗan abba imamul bukhari haka biyar daga cikin malamai ka. faɗa cewa wannan aya tana aiki aya ce mu kama har yanzu an zo da banga da za a yaka ba la banga ne in an zo da banga da za a bayar kuma wannan shi ne abinda sa'id ibn jubayr ya faɗa da daga cikin malamai kaga aya ce ne mu kama tana nan tana aiki to da ka dai in waɗannan sun zo aka yi rabo da su to kaga za a ɗan san musu daga cikin dukiyar gado Allah ta Allah ya kan gusu salati وليخشى الذين لم تركوا من خلفهم ذرية بعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا نعم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يؤتيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما نعم الله تبارك وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا معناه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا الله تبارك وتعالى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم waɗanda idan suka bar zurriya mai launi a bayansu suke jin tsoro ma'ana suke jin tsoron kar a taɓa haƙƙin su kar a cutar da su kar a wulaƙantar da wannan yaron to wal yaksha su ma su tsoron Allah kiyaye akan wasu yara dan nan sai dai wal yaksha sai ne amri asali a ƙarshen sa akwai ali amma an shafe alifin saboda umarni shine wal yaksha waɗanda suke jin tsoron su zan zurriya raunana suke jin tsoro akan wannan zurriya ta su raunana muna gana suke jin tsoron wannan zurriya ta su laura na ka a taɓa gadar su kar a cutar da su to su ma su tsoron Allah su kiyaye kaske wa ƴaƴan waɗansu haka su kiyaye kaske wa ƴaƴan wasu haka malam yace wa hadhihi al-aya قد اختلف العلماء في تاويلها wannan ayar malamai sun yi sabani wajen fassara ta wanda da cikin malamai suka ce hada wa'adun lil awsiya wannan wa'azi ake wa waɗanda aka yi wasiya shi ne kasu taɓa hakkin wannan yaran kada su cutar da su don su ma suna jin tsoron kar su bar ƴaƴansu raunana to wannan tsoron da ke ji bayan su ka a cutar da ƴaƴansu to su ma su kiyaye su tsoron Allah kar su cutar da ƴaƴansu su bayan iya su tsoron su an gane shi ne wanda suke labi da laukar ku min khalqihi dhurriyatan ja'atan khafu alayhi ma'ana Allah wa'azi yake musu ay is'alu bil yatama ma tuhibbuna an yus'ala bi auladikum min ba'dikum ma'ana ku aikata wa marayu irin abin da kuke so a wa ƴaƴanku bayan rama kaga shine ku kyautata musu ku mutunta musu ku kiyaye musu dukiyoyinsu ku musu abin da ya kamata wannan sai da Allah ya kai ya jin kunne akan dukiyar marayu cewa in nan ne ya kudu na amwalar ya kama bunni wasu malaman suka ce a'a ba wai iya wanda yake yake da alaƙa da mamacin wanda zai iya matsayin da kuya ba a'a kowa ma almuradu al-muradu jami'ul umma jami'ul nas abinda ake nufi shine mutane gaba daya kowa ya kiyaye kamar yadda yake tsoron ya bar ɗayan sarauna na a bayansa a cutar da su a kulawa da su to shi ma yanzu tsoron Allah ya kiyaye shi ne ya kyautata wa marayu ko kuma akwai su a wajen sai kula a wajen sai kula masa wannan haƙƙi wannan duk mutane ake yi ba malam yake amarahum bittika illahi fil aitani wa auladin nas Allah anan yana umarta su duka mutane ku kiyaye akan marayu da kuma ƴaƴan mutane ko da wa in lam yakunu fi huzurihi ko da ba ta cikin ɗakun kudin ko a ƙarƙashin kulawa. wa an yusabbidu lahum alqawla kama yuridu kullu wajibin minhum an yus'ala bi waladihi ba'da kuma za musu magana ka yi musu magana mai daɗi mai kyau kamar yadda kake so a rinje wa ɗanka bayan ranka muna gane ya wannan ne ya sama ma wato ashaibani ya kawo ta magana kamar yadda yake cikin littafin a kamar yadda yake cikin littafin aljani da aka mai qur'an na imam na imam al-qurtubi yake suna cikin sojoji a Constantinople a cikin sojojin maknama ibn Abdul Malik سوتي فجلسنا يوما في جماعة من أهل العلم فيه ابن الزيلاني yace a nan ranar ce bani su sai muka zauna a cikin waɗansu malamai a cikin su akwai ibn zailani Na ka fata za ka roma ya kone min ahwali asir zaman malaman da suka da tattaunawa sai daga yadda halin ƙarshen zamani zai zama fakultu lahu ya aba bashir ya yi irin wannan ƙarshen zamani za a wulaƙanta ƴaƴan mutane za a ci zuciyar marayu za a yi kaza sai ce da shi ma buri na ce kan mutum batana da yawa batana ya sha irin wannan wahala a ƙarshen zamani to wanda a ce ba da da sai ce masa kai babu wani ɗa da Allah ya zai fito su tsatsan ka wallahi ke ya fito ko kaku ko kaki duk family kana ne ka je shan ayaka in Allah ya ɗan da sai ya shi ya fito sai ce amma in kana son in ka haifi ‘ya'ya a bayan ranka ya zanto cewa sun zauna a cikin aminci to kai kuma ka ji tsoron Allah a ‘ya'yan wasu fattakin lama fi gari ne in dai kana son ɗan ke zauna lafiya a bayan ranka to kai ma ka kula da ‘ya'yan wasu a wasu ruwan ma cewa yi ana adulluka ala amrin in an ta hu najjaka Allah min yace ba zan nuna ma wani abu idan ka je ka aikata ka zama da kai wannan to kai kuma Allah zai tsere ka mun da kai ma'ana zai kula ma da ƴaƴanka kai Allah zai tsere ka da kai wa in tarakta waladan min ba'dika hafadakum Allahu fika bayan Allah ya kula da kai kuma in ka mutu ka bar ƴaƴanka kai kuma Allah madaukin sarki zai kula da kai zai kula kuma da ƴaƴan naka sai yake gaya mu yace to shine ka kula da ƴaƴan wasu marayu ka kula da su in nan da na ka zama marayu sai a kula ba su sai karanta mai ayar da da alladina law sarafu min sarfihim dhurriyatan da'afan kafu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida sai karanta masa wannan ayar to da ka ayar abin da ke koyarwa kenan da ka shi maraya ko ta kama ya shi ta da iyayen mu da yake cikin rayuwa ta albarka zai wahala ka bi gida ka tarar ba marayan da aka yi An iyayen mu aka karanta za ga maraya ɗaya biyu uku a gidanku aka ɗauke in yana ƙarami a kula da shi a ƙarshen rayuwarsa Zala sai ce ana wa kafiri ne ci ka hasin ni fil janna ni da mai kula da maraya makauta miki a gidan aljanna kamar haka amma muna kula da marayu ne ba ma yi kai da yawa ma ƙungiyoyi da ke yi in suka zo sai sun yi a jera malamai marayu a layi ana ba su shinkafa ana samun kaza ana ba su kaza sai ma an ce da marayu sannan ake ake ake ba su abin da za a ba su amma a ɗauka a kai musu gida ba wanda ya sani salin alin sai dai a ga marayu suna walala ba wani sai an tara mutane a primary an tara su a bakin masallaci an tara su a guri ɗaya komai yanzu za a ce an nuna kamar 'yan siyasa ka san ɗan siyasa zai wahala ka samu ɗan siyasa da yake abu dan Allah sai dai sai dai ne cikin abu dan Allah su dai abu da za su so ake su gani shi sa an sun je Saudiya suna addu'a sauke hoto suna dawa su sauke hoto suna sa yi sauke bidiyo da hoto su yaɗa suna taimaka mutane abun kunya wani abu ne faru a Sokoto abun kunya aka tara malamai limaman juma'a fa suna da bidiyon awaya gwamnan ya tara limaman juma'a ana ɗaukan su bidiyo ana ba su dubu hamsin ko dubu ɗari malamin da ya kai matsayin juma'a ya kamata a ce yana ba da dubu hamsin ko dubu ɗari amma su wannan malaman su aka tara wani ma da hannu ba ka ba shi dan Allah malamin ya fice wannan yanzu shi malamin ya ya kamata ya da masa ya ya kamata malami ya yi masa haka kawai ka je ka bulali a dinga baka duwa su dubu ɗari ana ɗaukar ka a wannan wani kaskanci ne irin bulaƙanci ne wannan wannan cin mutunci ne cin mutuncin malanta ne cin mutuncin addini kuma ya zama tilas malamai su da kwadai wannan dole ne ban ce in an ba ka karɓa ba in an ba a karɓa amma a baka a cikin mutunci ba wulaƙanta ka ba sa karari kamar an firamare ana baka abinci ana baka tatsoki kai zama malami ya ce wai yana murna wai karɓa kuma ya addu'a wannan kasance shi sa za ka cewa hatta shugabannin sai ne na sai malaman ba da suke da kima da daraja su zoci magana a kiyar da a kijin magana su saboda ana musu hukuncin waɗancan da kaula ƙarfin da kansu yanzu shugaban ƙasar Najeriya shugaban ƙasar Najeriya kan wannan can ɗin da ya je rubutu ya rubutu ya ce akwai Christian genocide a Najeriya wanda akan wannan Amerika ta kama da hali sun samu a cikin kunci da bala'i ba kiran da manyan malamanmu nagartattu wanda ba za su taɓa yarda da irin wannan wulaƙancin ba ba kiran da mutu ba ka a mafitan ina a cire shi a sa wanda zai adalci amma shugaban ƙasar nan ya yi kunne uwar shi ya wulaƙanta malaman mu bai ɗauki maganar malaman mu da mutunci ba da haka mu ma tunci to saboda dole ne za mu masa kunnen uwar shi wannan dole ne za mu yi kunnen uwar shi mutumin da ya sa a kama na hari daga amerika da gudunmuwarsa amma mu ce a cire shi ba ta muka a sa musulmi ba a sa kirista muka ce amma kirista zai ka dama dama ai ba wani su gara ce kaɗai aka cire aka cire musulmi aka sa kirista ba mun tun yi rigima an cire minista na tsaro babba an sa kirista ka mun zo mun zo mun ci a cire na kirista shi wannan saboda baya son mu baya ƙaunar mu ko mu ba ma son sa ba ma ƙaunar sa amma shugaban kasa yana ji malaman masu karfi suke magana a kan humbarin su waɗansu ma suka yi tawaga suka je suka zauna da shi a sirri suka gaya masa wannan duka yi watsi amma kuma saboda mu wawaye ne kare na malaman mu kawai sai mu zo mu ce za mu zaɓe ka ba zai yi ba ba zai mu zaɓe ka ba to dole malamai su kame kansu musamman daga mu'amala da ɗan siyasa ba laifi bane ɗan siyasa yana neman ya mu'amala da kai mu'amala da shi amma a cikin mutunci kare ka ce ka hoto ko ka ke ka bidiyo in abu zai kama daga ke kama a gidansa ai ba ruwa kai ba shi ya kama duk abin da aka baka ba ruwa kai ba hadisi cikin bukari ka karba in ya ce je bidiyo ma maguri ne je maguri in ya ma ke kine ya ba ta kuma gori ba shi da ke barawa ne ma in ba Allah ne ke ba barawa ne ba yan kaɗan nan da ba barayin ba to barawo ya ɗauko abu ya zama gidansa kuma ya daina ma goma kai abin da ta karba ai yana da albashi yana da entitlement to sai ka kaddara a albashin ya baka entitlement din ya baka ba shi ne ba kuma sannan sai ka yi cewa ai ta ta ba a kama shi ba an je ko ta yi convicting ta duk wannan tarin da za ka iya yin kana so karba amma dai haka bane wulakanta ta ka zo ka bulayi ko yana baka niwa hamsin da ne wani abin da gwamnati ta kwace ba daidai ba ne ba daidai ba ne kuma kan malamin bai kare da a masa dubu hamsin yanzu an ba su da ta ba ba abin da ya ce ma dubu hamsin yau ya kashe ta dubu ɗari yau ya kashe ta ko alamin ɗin mai mata ɗaya kawai dubu hamsin ai ba zai su kwana biyu ba ya ga ta ba za ta wuce ba Allah shi da وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتق الله وليقول قولا سجدا ما لم يكن يكتب السم على من؟ سنة هذا في الرجل يعذره الموت فيسمعه رجل يوصي بوصيته تضر بورثته شيخ مالا حاكاك هل تسيش ولا آية سنة بدنا لأحد متن ya zo ziyarar mara lafiya kuma na sai zo na mara lafiya yana wasiya amma wasiyar da yake to za ta cutar da magadansa muna gane fa amara Allah ta'ala alladhi yasma'u sai Allah ya umarci wannan wanda yake jin wannan wasiyar an yattaqillah ya ji tsoron Allah wa yuwaffiqahu wa yusajjidahu lis-sawabi ya gyara masa ya tsora shi akan daidai domin kai ma ba za ka so ɗayanka ka yi wa wasiya da za ta cutar da su ba su da ka kiyaye wani ma idan yayi shi ta ga yake kaman kafin mutum yawwa ne wanda ya tsoro ga wanda ya yi wa wasiyar akwai karkata ko zunubi sai ya gyara wannan falalar suna babu laifi kamar kafin yin musu a au isman fa da bayan falalar ma'alai in ka ɗauka cewa ko ya karkace ko ya wani abu ne ku gyara babu ne ka ce to malam shi an gurin sai ce a a ayar ina magana ne akan wanda ya ga wata wasiya da cutar da magadan wannan mutum ke ji tsoron Allah ya gyara shi ne wanda shi annabi ne tsara ko ka tun zuriya ta da aban kafu alaihi har ma ya kafa hujja da hadisi da ke cikin Bukhari da Muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lamma dakhala ala sa'd ibn abi waqqas lokacin da majalar sallama ya zo gurin sa ibn abi waqas ya udu yana duba shi wannan shi na macewa in dai ka ji labarin ɗalibanka ko makwacin ko mutum bai lafiya za ka ji ka duba shi shi ne malanta amma kai ba a zo a duba ka ba kuma za ka je ka duba ba malanta shi ne za ka ji hatta ɗaliban ka ringa duba su shi sa ga manzala ta salama ta zuwa ya wani yaro da ne? da ya zo duba shi ma manzala ta salama ta salama ya musulunta كيف يعني شيخ اللي بقى بنتا مازال شيخ مسلم تعطيك اللي بقى بنتا كثير ما يكون في شيء متى أطيع عبد القاسم أيوة بابا القاسم تها وانا يعني أن يترك كلمة شعارة هذا الشيء من ذلك كلمة ريكوش الحمد لله الذي أنقذه من النار بك يقول المديرة بك ألا وأن يتجد شرك وتجعنا فلما ذلك يجوه شيء سيسا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم inni bu malin wala yarithuni illa a afa tasaddaqu bi thuluthi mali yace ya ma'aikin Allah ne kudin gaske Ba da mazaji sai ya sha kwaya daya shin zan iya raba dukiya ta gida uku in yi sadaka da gida biyu misali a ce miliyan ɗari tara ne in ka raba miliyan ɗari tara gida uku ko ne zai baka ɗari uku ko yake zai baka gida biyu ka kasance kamar miliyan kenan manzala la sallallahu alaihi wasallam qala fastakuru ya ma aikin Allah ya rufa in haɗa su gudu ya raba nan 450 million nan 450 million in bayar da daya manzala ta kalama ya ce la kala fasulu to yace ya ma aikin Allah to ɗaya bisa uku ba manzala ce su wa sulusu kafir yace kada ɗaya bisa uku na ɗaya bisa uku ne shi ma yana da yawa ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan sai manzala ta sanama yake cewa innaka in tadara warasataka adliya khairun innaka an tadara warasataka adliya khairun min an tadara kuma alatan yatakaffafuna na kamar ka bar ƴaƴan kamar gadan ka wadata ya ce ka bar su talaka suna hannun su wurin mutane ana da su na haka ba hujja bane mutum rinda sha ai ni ba ai ni ba ba ba tsara mu akai ba to kai Allah ne kaddara ma za ka ɗebi rabon wahala shi yasa ba tara ma kuma kowa da rayuwar sa ina mun kasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya dan haka Allah ne ya raba rayuwar kai Allah ya nuna ya rike ka za ka kwafa za ka ci goruba mara gane ha amma ɗan ku kuma Allah ya nuna cewa eh ga wata hanya da za ka tara musu kuma su taso a hutu su kare a hutu aka Allah ka ɗan ka hasara wani na kowa da ina rabon sa'i kowa da rayuwarsa yanzu mura muke karatun ƙwar'ani ni a cikin almajirai aka yi a cikin almajirai da mun kuma ashirin a waje ɗaya muke kwana sannan a kan ƙirgin saniya nake kwana a kan ƙirgin saniya sannan za mu rubutun sha wani kan sai ka rubuta ayatul kursi dubu wani kan ka rubuta a ka rubuta wani qur'ani gaba ɗin ko da dubu ko ka rubuta wani waka ko ka rubuta mai yasi ɗin ma an bayar ko dubu ba da ba in an biya ba a biya ba kan a haka ake rayuwa sannan kuma da sabon ka da daga gara za a kai an san daga ku tuwon dawa tuwon masara tuwon kaza tuwon kaza tuwon kaza miyar kuka miyar karkashin miyar kaza duk wata miya da ka sani duk wannan za a haɗa su a cikin tukunya a sa wa a rufe safiya na yi kun yi karatun sabon gama za ku zo ku zafafa wannan tumane ne lafiyayye akwai daɗi muna gana amma mun zai ainihin suka je karatun qur'ani na farko da kila ko ka kai su ko ka ringa ba su kuɗin motar da za su in motar suke sai ka ringa haɗa musu shofin har da complex har da kaza har da kaza da ka ba ba komai da haka lai mu wasu ita ce kaddara su kuma wannan ita ce kaddara mara gana to haka ake rayuwa da haka sai na abubakar a abdullahi ɗan abbas yake cewa kaga manzo Allah ya ba da dama a yi dama wasiya shine halaccin ka kala dukiya ka gida uku ka ba da gida daya amma duk da haka sai na ah, Abdullah ibn Abbas yake cewa law anna an-nas raddu min ath-thuluthi ila ar-rubu'i da ma dai ake mutane su koma wan over 4 ba 1 over 3 ba fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yawm zalika sallama yace ath-thuluthu wa ath-thuluthu kathir yace sulusin na sulusin nan yana da yawa muna ha amma kuma da suka ce idan magadan wannan wanda za su gaji mutumin mawadata ne to lallai zai yi kyau su yi kokari su bada wannan wasiyar ta sulusi wasiyar ta zama sulusi cikakke amma in ya kasance fakirai ne idan ka ɗaya musu zuciya da yawa kuma ga shi an yi wasiya to sai a rage a dawo wani uba ko kuma wani uba fai saboda kai ma za ka so a ga 'ya'yanka haka na lamunan yana ce innan ladina ya'kuluna amwalan yatama zulman lallai waɗanda suke cin dukiyar marayu zulman ta hanyar zalunci inna ma ya'kuluna fi butunihim nara to sani lallai suna ciwo cikin su ne wutar jahannama suna ciwo cikin su ne wutar jahannama wanda suke cin dukiyar marayu kar ka yadda ka ci dukiyar mara wutar jahannama ka ciwa kanka sannan kuma Allah madaukakin sarki ce wa sai launa sa'ira kuma da sannu za su shiga wutar sa'ira cikin su wuta kuma wajen su ma wuta ta kanga lallasa su shi ta yi inganta hadisin bukhari da muslim hadisin abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce istaribu sab'an mubiqat kun nisanci abubuwa guda bakwai da ke halaka mutanen su kai shuta kila ya rasulullahi wa ma hum suka ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam menene wannan abubuwan guda bakwai abu na farko sai ce ashirku billah sanya wa Allah kishiya wannan sanyawa Allah kishiya in ka shiga wuta da shi ba za ka fito ba ba za ka ta fita ba muna gane duk wanda ya dawwama a wuta to shirka ce ta dawwamar da shi shi ta wajibi ne a rinka karanta littafan tauhidi kuma shi sa in ka zo kana karanta tauhidi to za ka faɗa da mutane da yawa saboda mutane da suna yin wani abu a matsayin shirka amma ba san ba shirka ba ne yanzu bari ba misali yanzu za ka iya samun wani abu na san wannan sanannen abu ne ka zama tun a gindin kabarin wani wani yana roƙa yana neman tunyinsa da agaji ko wannan shirka ne ba wani wani da ake roƙa duk wani abu da arziki da lafiya da fita daga cikin matsala da jawo amfani ba wani wanda zai iya ma wannan ko da annabi ne Allah ne kaɗai zai iya ma wannan naka Allah kaɗai ya ce ruka shi sa manzala sallama a hadisin tirmidhi zai Abdullahi dan Abbas ce mai idan sa'alta fas'alillah wa idan sta'anta fasta'in billah in za ka roƙa roƙi Allah in za ka nemi tunyo da agajin nemi tunyo da agajin Allah amma sai da mutum ya je kabarin wani yana roƙar sa gafara yana roƙar sa rahma to ba ma ya in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir shi ta a zo a kirjima da mutane su waɗannan waliyan da zaka je ka roƙa bayi ne daga cikin bayin Allah ba su da tabbas za ka shiga aljanna ko ba za su shiga ba su da tabbas ba wanda yake tabbas wannan duk wanda ya yana tabbacin shiga aljanna Allah ne yake dan aljanna ne ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dan aljanna amma za ka samu wani ma da yake mutane aljanna to dai nan da wani wani yake ma za ka aljanna kwantar da hankalinka ka ce malam wani gidanka da kake zaune a cikin ba shi aljanna nan ne ma a wurin Allah zai je ba ka tashi kariya yake kenan ya san da aljanna ba to na farko shirka wasihir da tsaki asiri shi ma wannan yana kai mutum wata kuma yana kai shi zuwa kafirci akwai asirin da an yi shi ma mutum yana iska daga da'ira ta addini shi sa Allah ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr da Allah ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman da Allah ta ji wa ma sahara Sulaiman Sulaiman bai yi tsaki ba amma saboda asiri da ɗaki kafin ne sai Allah ya ɗauke kalmar sihiri sai ce wa ma kafara Sulaiman domin bai zama kafiri ba saboda bai aikata sihiri ba na uku wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq iya daga cikin abin da ke kai mutane wuta kashe ran da Allah ya haramta sai da haƙƙi haƙƙi kuma ga sunan abubuwa guda uku muna gane ha jinin mutum baya halatta sai da abubuwa guda na guda uku annafsu bil nafsi wannan shine sai a tsayyibu zani a tsayibu azzani mai auren da ya zina sai kuma wanda ya rida amma za a Najeriya ba abin da ya fi araha sama da kashe musulmi shi ne abin da ya fi soke kashe musulmi kuma shi wannan kashe musulmi wanda suke kashe wanda ta ke samu domin ba wanda ya kamata ya yaƙe su yawa gwamnati section 33 na 1999 constitution ya ba wa right to life sannan ba wanda zai taɓa ma rayuwa sai dai idan ka yi biki sai kuma sai a taɓa naka rayukan under section 45 na 1999 constitution amma ba a yi muna da sunan lau da suke maganar ga yadda za a yi da kinafar da bantifiri da waye amma yau a kashe hamsin gobe a kashe ɗari jibi a kashe kaza gwamnati ta kike magana ta kike abin da ya kamata abin sai escalation yake yana trading yana watsuwa kuma sannan abin da zai ba su mamaki magana akan wannan ita kuma kuskure ce kuma abin da zai ba su mamaki hatta abin wasu malaman da ƙungiyoyin addini yanzu alƙalin salo wani sa aka dakatar da shi daga tafsiri kawai don yayi magana ya ce a zamfara akwai wani akwai wani akwai wani da ke ce Allah wadaransu idan kalmar Allah wadaransu ita ce kuskure ta kai matsayin a cikin malami an dakatar da shi ya na tafsiri yanzu su da ke da responsibility na abin da ya kamata a yi maganin wannan insurifin a garin su ba su suka fi laifi ko kuma alƙali ne ne. amma zai ƙungiyar izala rishon jos ko dakatar da shi wani dama za ga shugaban kullum yana maganar muslim muslim shugaban shi ne yake ya je tun daga da hakken bi wai ba wani insiriki zaman lafiya ake yi to ɗaya ne ya muka ɗaga mai kafa na farko shekarunsa na biyu malantarsa na uku gwagwarmayar da yake yi da kuma wace a baya yake da Allah ya karɓa masa ya sa masa ya sa shi aljanna amma da wannan kuskuren da idala ta ɗauka rashin jos kuskure ne kawai don malami ya zama magana akan insecurity ba ku kalli yawan mutanen da ake kashewa ba yawan mutanen da ake raba su da gidajensu a kore su yawan mutanen da ake konawa familin da ake talattarwa a kan a karɓe musu kuɗin su wani familin su ba gaba ɗaya ba su haɗa miliyan ashirin ba kuma sai a ce wasu an biya miliyan hamsin a kama mutane ana dukansu da azumi ana nuna mana duk wannan ba laifi ba ne sai kawai ya ko wasu mutane ya ce Allah ya wadara su ya gaskiya ake so sai a kira shi a ce ka daina ambata suna ka daina yin mummunar addu'a amma a je a cigaba da tafsiri a cigaba da tattakar shugabanni azzalumai matsiyata waɗanda suna kallo ana kashe mutane amma kuma suna suna yin shiru da ruwan tsaki mu abin da muke so shine su yi amfani da dokar ƙasa kuma ni ina ba malamai shawara da ɗalibai kowa ya rinka kokari yana samun wajensa ko da daidai da ɗakin su su ne a cikin masallacin ka ne ana matsa ma a kan sai ka zo masallacin da ka fara inna alhamdulillah na madu wa nasta'iru wa har ka yadda baka da wurin ka dole ka ga abba da yake magana kuma ta inda ya burge ni shi bai zama irin su ba wallahi sai fike ce ya karɓi wannan hukuncin kuma har yanzu yana biyayya ga uwar ƙungiya lalle alƙali salihu akan wannan ya cancanta ai ba wasu Allah ya saka masa da alƙali kuma wannan haka ɗaukaka take ɗaukaka haka ta wataran aka baka anan wataran aka baka anan daga na cewa ka zama wani abu kuma wannan hakurin da ya yi da wannan da ya yi shi ne daidai shi ne daidai amma abin da matakin da aka ɗauka a gurinsa wannan kuskure ne wannan kuskure ne amma shi abin da ya yi daidai ne kuma shugabannin ƙungiyoyinmu na addini na kowane irin ɓangare na ɗariƙa na izala wallahi kun ji tsoron Allah kun fito an yaƙi wannan mummunan ta'addancin da ake musulman arewa dole sai kun fito sai kun fito an yaƙi wannan ta'addancin da ake wa arewa wannan responsibility ne na duk ɗan arewa ba wani mutum daban ba wajibi ne da shugabanninmu na ƙungiyoyi da malamanmu da sarakunanmu da manyan 'yan siyasanmu da manyan masu kuɗinmu da duk wani mai faɗa a wannan bala'in da ya tinkaro wajibi ne mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu yaƙi shi wallahi da ake mutanen misalin da biyo mu gani ruwan mu suna kashe mu wanda a ce fita muke mu gaba ɗaya ta kashe mu a cewa ba mu ba mu a wannan duniya domin ne da ka mutu a cikin kaskan da ka rayu a cikin kaskanci wanda ka mutu a cikin ɗaukaka akan ne ya za ta yi su da su sanin da kana mutane suna ƙwace musu ya suna ƙwace musu ne kuma ce wannan abin ba za a yi magana ba dole za a yi magana ko da wannan abin zai cime min rayuwar mu dole za mu yi magana da ya karshe da in kishin ma aka yi za mu mutu in ma ba kishin ma aka yi ba zai dole wata rana sai mu mutu wa man lam yamut bi sayfi mata bi ghairihi da al asbab fa al mutu wahid duk wanda bai je filin daga an kishe shi ba dole bai wata rana sai ya mutu dan mutuwar kwaya ɗaya ce kuma dalilin mutuwar shi kuma yana da yawa dalilin mutuwar shi kuma yana da yawa mutuwar guda ɗaya ce amma dalilin ta yana da yawa za ka amu abin da ba za mu ba ba za mu rigima ba ba za mu tashin hankali ba amma tabbas za a zo yanayin da ba za mu yarda wani ba ƙauye a cikin jeji kawai ya rinka kashe mu ina ganin ido muna ci a ƙarfin ruwa kuma waɗannan malaman da wanda na lissafa da wanda ba ba na lissafa ba wallahi wajibi ne burden ne da responsibility akan ku ne cewa dole ke an fito amma da matsalar domin talakocin mu ba za ba suna kan yiwuwa suna wasu daga cikin su suna compromise red din waɗansu ba za su ba saboda compromise ai mana kaza mu yi kaza me yawan da yake faruwa gwamnonin mu gwamnonin da suka ki tserawa su fada akan siyasar kuma ma buli buli saboda tsoro saboda kan abin duniya suke fita daga inda suke tafi wani guri su muke ganin cewa za su mana magana akan insecurity ba za su ba gaba ɗaya sun je sun haɗa a waje ɗaya kuma in sha Allah sai yi huzamul jam'u wa yalluna dubur da izinin Allah ta'ala sai yi huzamul jam'u wa yalluna dubur bal sa'atu maw'iduhum wa sa'atu adha wa amr da izinin Allah ta'ala ya tattara su a waje daya maganin wa'annan talakawan wallahi Allah yana cishin su Allah kuma yana son waɗannan talakawa da ka duk abin da za ka yi talaka kana ganin abin za ka ke yi a'a ka jira ka guji ranar inda lantarki Allah tabaraka wa ta'ala yana da dabara ta fi miliyan da zai imagani dukkan wani azali wala ta saban Allah za su lan amma ya amu da zalimi kada ka ɗauka cewa wai Allah ya zafa ne abinda wai azzalimai ce wai Allah ya ma'ayamata inna ma yi akirhum ne yau ne kaskasu a hin amsa muhutsa'i na muƙuna iya rukukin layar kubu ilayin ɗauƙon wa'afi da su mahawa Allah na zai yadda zai yi su في سألة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيلة سر لسيئة إذا قلت إنما لما تسكتي إن ثلاثواني ثلثي آه أما سوداتا بثلثي إن ثلاثواني كما أباس إياس بس كذا سنما قد ذكر حديثي يشتري مستوى المؤمنكات أكف الشركة أكف بكيهري أكف بكيهن كي سنينا لجسو شر ربا نجر شيني أكل مال يتي يتي دوكي المعارف wannan yana kai mutum wuta sai kuma a tawalli yau mazza'a Shi ne gudu ranar yaki da kuma yiwa macen da bata ji ba gani ba ko namijin da bai ji ba bai gani ba ka je ka yi shan magana to wannan yana kai mutum wuta Abdullahi bin ya ce yayin da wannan aya ta sauka sahabbai da kansu ci dukiyar maraya kawai sai suka tafi ka san cewa ya halatta ka dukiyar ka da ta maraya an gani. wa in tukhalifu sai ikhwanukum to amma daga nan sabai sai suka dafi suka ringa raba dukiyarsu da ta maraya suka ringa dukiyarsu da ta maraya dan kar ma ko da tsotsayi ta maraya ta shiga tasu je ta shiga kaga sabai da ke tsoron Allah Shi ne Allah ya saukar da aya wasu alina ka ahli yatama suna tambaye ka game da da marayu qul islahun lahum khair wato gyara musu dukiyar da kula da su shine ya fi alkhairi amma wa in tukhalituhum fa ikhwanukum in kun hada dukiyarku da tasu kuna neman kuɗi da yake kuna haɓaka ta wannan ɗan uwan kuɗi kuma wallahu ya alamu mubtida min al-musli Allah ya san me nufin gyara a dukiyar maraya Allah ya san me nufin barna a cikin dukiyar maraya to za ka saukar da wannan ayar ka kuma su hada abincin su da abincin wannan marayu da biyu da abin shan su da abin marayu da aka ce yi gaba ɗaya. amma kuma suna kula da dukiyar marayu na haɓaka to wannan shine abinda Allah madaukakin sarki yake nufi innal ladina ya'kuluna amwalal yatama bilman إنما يأكلون في بطونهم نارا وقيس لو السعيرا من رأى الله باو أكم زمن لاكي من رأى الله تعالى يقاو أي وعوتي الله مقل تنسلك من قدع الله بلنك قدع مما من قدع قوة يا قدع الله كيك أين ذاك إياه الله منذ قلت الله إياه Allah ya umurce cikin barazana ta wannan kidnapping da bai zikiri Allah maɗaukin sarki ka yare shi Allah ka tsare abin ya Allah sai kan da ka tsare shi ka san inda babu shi Allah ka bamu mu a cikin wannan al'amari Allah shugabanninmu tun da kan shugaban ƙasa har zuwa na ƙasa in suna da nufin gyara a cikin wannan matsala Allah ka taimaka musu su ba su da gyarawa in ba su da nufin gyarawa kuma za su iya gyarawa sai su gyarawa ya ubangiji Allah ka yi watsi da su kawo mana wanda za su gyara mana Allah duk wanda yake zalunta mu ba mu da ƙarfi ba mu da dabara ya Allah ka ɗaukar mana fanta a kanka ya Allah ka ɗaukar mana fanta a kanka wa'annan bandit da kidnapper a duk wanda yake kawo insecurity a Najeriya ya ubangiji ka haɗa shi da bala'i da musiba da zai bayar da zai kai a cikin rayuwarsa Allah ka sa bala'i da musiba ta hana su zanen al'umma Allah Amerika da suke yin yaƙi da su da Iran ya ubangiji Allah shi ne laifi wani ya fodi Allah ka kira Allah na taimaka wa Iran akan su Allah ka taimaka wa Iran akan su Allah ka Allah ka ka kuma dukkan wanda yake taimaka musu kuma in gida Allah ka shirye su su girma masahabai su mutu da sahabbai ya ubangiji Allah ka biya mana bukatu Allah ka aljanna makomu Allah madauki sarki ka maimaita mana Ramadan da yawa ربنا تقبل صيامنا وصيامنا وركوعنا وجودنا ودعاءنا وتلاوتنا يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا وعلمائنا وجميع المسلمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين